radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran لا تأخذه سنة شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماء صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau alhamis kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi duminsu daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyi masu sauraro duniyarmu a yau amsoshin tarbiyya da kuma afirka a yau idan akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara na fata masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirin sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti 53 zuwa karfe bakwai da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti 53 zuwa karfe 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a agogon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a agogon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaram zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5 to madalla masu sauraro ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumidumin su labarun duniya da farko ga kanunsu kasar azerbaijan ta yi jinjina ga matsayar jagoran junju halin musulunci na iran dangane da rikicin yankin nagorno-karabakh kotun duniya ta manyan laifuka ta kalmar da bincike akan zargin buɗe wuta a yin zanga-zangar kira da kawo ƙarshen ƙetar 'yan sandan sars a nigeria. shugaban ƙasa amurka donald trump ya kai ƙara kotun kolin ƙasar akan rashin yardarsa da da ake ƙidayar ƙuri'un zaɓe tun ga cikakkun labarun ƙasar azerbaijan ta yi jinjina ga matsayar jagoran juyin halin musulunci na iran dangane da rikicin yankin nagorno karabakh a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen azerbaijan ta fitar a jiya laraba ta kunshi cewa muna yin jinjina ga bayanin da ya fito daga jagoran juyin juhal musanci na iran ayatollah sai da alhamna'i dangane da rikicin armenia da azerbaijan da kuma goyon bayan da ya nuna ga cin gashin kasar azerbaijan a ranar talata ne dai jagoran junju musulunci na iran ya gabatar da jawabi kai tsaye ta kafafen watsa labarun iran da a ciki ya bayyana cewa haƙƙin ƙasar azerbaijan ne ta 'yantar da yankin ƙasarta da ke ƙarƙashin mamaya har ila yau jagoran juyin ya ƙara da cewa wajibi ne a kare haƙoƙin 'yan ƙabilar armenia da suke rayuwa a cikin wannan yankin bayanin ma'aikatar harkokin wajen na ƙasar azerbaijan ya ci gaba da cewa mun yi jinjina ga ƙoƙarin da gwamnatin iran take yi na ganin an warware rikici na armenia da azerbaijan daga ciki hadda ziyarar da dan sakon musamman na shugaban kasar iran abbas arakci ya kai a cikin wannan yanki a kokarin warware rikicin cikin lokaci mafi sauri kwamandan dakarun kare juyin juhal musulunci na iran ya yi kira ga mayaka da su ɗora hannuwansu akan kunamar bindigoginsu kwamandan dakarun kare juyin musanci na iran janar hussein salami wanda ya gabatar da jawabi ga sojan sama na dakarun kare juyin musulunci ya yi ishara da yadda makiya suke ci gaba da kitsa makirci ga juyin musulunci da kuma al'ummar iran sannan ya bayyana cewa wajibi ne a koyaushe su kasance cikin shiri domin kalubalanta barazana janar salami ya kirayi sojan saman da a kodaushe su ɗora hannuwansu a kan kunamar harba bindigoginsu a jiya laraba ɗin dakarun kare junju halin musanci sun yaya kallabin wata na'urar harba makamai masu linzami samfurin blast cikin sauri kuma masu cin dogon zango kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci na iran ya ci gaba da cewa juyin musulunci yana ƙara ci gaba da ɗaukaka kuma muna samun nasara akan makiya amma lokaci guda makiyanmu suna fuskantar koma baya sai dai duk da haka barazanar makiyar tana nan janar salami ya ce makaman masu linzami suna iya takawa makiya birki kuma a kowace rana muna samun ci gaba a wannan fage to kuna tare da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran kotun duniya ta manyan laifuka ta kaddamar da bincike a kan zargin buɗe wuta a yayin zanga-zangar kira da a kawo ƙarshen ƙetar 'yan sandan sars a Nigeria, zanga-zangar da aka fara yi a ranar takwas ga watan oktoba ta rika fuskantar hare-hare daga 'yan sanda daga lokaci zuwa lokaci a biranen lagos da abuja wasu rahotannin kuma sun ambaci cewa an yi amfani da harsasai akan masu zanga-zangar a wasu lokutan a cikin biranen lagos da abuja ma dai an kai wa mutanen hare-hare da makamai a ranar 20 ga watan oktoba an zargi sojojin kasar ta najeriya da kaiwa fararen hula da ba su dauke da makamai har a yankin leki na birnin iko kasashe da dama da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama su rika yin kira da a hukunta waɗanda aka samu da hannu a harharan 'yan sandan ƙasar ta najeriya kuwa sun ce an kashe musu jami'ai 22 sannan kuma an ƙone musu ofisoshi 205 a faɗin ƙasar kotun duniyar ta manyan laifuka ta ce binciken da za ta yi zai kasance a fili shugaban ƙasa amurka donald trump ya kai ƙara kotun kolin ƙasar kan rashin yardarsa da yadda ake ƙidaya ƙuri'u karar da shugaban ƙasar ya shigar dai ta zo ne a daidai lokacin da ɗan takarar shugabancin ƙasar joe biden ya sanar da cewa ya sami isassun ƙuri'un da za su iya kai shi ga samun nasara dan takarar shugabancin kasar ta amurka biden ya faɗa wa dubban magoya bayansa a jiya cewa ba za mu yarda da a rufe mana baki ba domin nasarar da zan samu nasara ce ga tsarin demokradiyya badan ya ci gaba da cewa a fili yake cewa muna samun nasarori a cikin jihohi da dama da za su ba mu damar cin kwalejin zaɓe 270 shi kuwa shugaban ƙasar ta amurka maci donald trump ya sanar da shigar da ƙara ne a gaban kotu inda ya buƙaci da a dakatar da ƙidayar da ake yi a wasu jihohin ƙasar tun da fari donald trump ya wallafa saƙo a shafin na twitter cewa ana yin magudi a zaben lamarin da ya jawo masa suka daga ɓangarori da dama kuma shafin na twitter ya ɓoye wannan sanarwar ta shugaban amurka ya zuwa yanzu dai joe biden ya sami nasara a kwalejin zaɓe 264 da hakan ke nufin saura shida ya zama shugaban ƙasa amurka shi kuwa shugaba mai ci donald trump ya zuwa yanzu ya samu nasara ne a kwalejin zaɓe 214 kadai da hakan yake na isan tashi da samun nasara a zango na biyu na shugabancin ƙasar to ƙarshen labarin duniyar kenan madalla mustapha adam kinan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na muleka jaridunmu na yau muleka jaridunmu na yau bismillahirrahmanirrahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na muleka mu na yau inda ni muhammad amin zan jagoranta tare da tahir amin to masu saurari bran fara da jarida ake bugawa a najeriya wato jaridar ta leadership inda ta kawo labarin da ke bayyana cewa ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa a najeriya a su ta sha alwashin ci gaba da yajin aiki bayan da suka tashi baran-baran a da suka yi da gwamnati a zaman da aka yi tsakanin gwamnan tarayyar najeriya da kungiyar malaman jami'o'i ta kasa asu an tashi ba tare da cimma wata matsaya ba bayan da gwamnati ta ƙi canza matsayarta game da sabon tsarin biyan albashi ta bullo da shi da hukumar asu ta ce bai daidai ba sai dai ministan ilimi adamu adamu da sakataren hukumar jami'o'i ta ƙasa abubakar rashid sun yi batan dabo a wajen taron a nasa bangaren ministan kwadago na kasa chris ingige ya bayyana cewa gwamnati ba ta iya biyan naira biliyan 110 da kungiyar asu take bukata domin sake farfado da jami'o'in kasar ba to ni kuma hala aminu na dauke da jaridu guda biyu ne akwai sudan tribune na kasar sudan da kuma graphic na kasar ghana za mu fara da jaridar sudan tribune wacce take cewa shugaban majalisar koli ta mulki a kasar sudan da kuma prime minister kasar habasha sun gana inda suka tattauna matsaloli na kan iyakokin kasashen biyu jaridar sudan tribune ta nakalto ministan harkokin wajen na rikon kwarya na ƙasar ta sudan wato umar jamaluddin wanda yana daga cikin waɗanda suka raka wato abdulfatta burhan zuwa addis ababa yana cewa tafiyar su ta yi armashi ah, ta kuma cimma manufa firaminista ƙasar habasha dai wato abe ahmed yana fama da wasu 'yan tawaye a kan kusa da kan iyakokin kasashen biyu kuma gwamnatin kasar sudan ta sha taimakawa a kasar ta habasha wajen tabbatar da zaman lafiya a wannan iyakokin sai kuma cewa tsohon firaminista kasar ta sudan wato sadiq mahdi ya je kasar haɗaɗɗen daular larabawa ko kuma uae don jinyar cutar corona jaridar sudan tribune ta nakalto diyar tsohon prime minister wato maryam almahdi wacce kuma ita ce mataimakiyar ko kuma mataimakin wato mataimakiyar shugaban jam'iyyar ta national umma party tana cewa ita mata ta kamu da cutar corona sannan ita ce mutum na 21 a cikin dangin su da suka kamu da cutar corona maryam dai ta ce babanta yana jinya a wani asibiti ne a birnin khartoum amma daga baya jam'iyyar ta ga cewa ya kamata a kai shi uae saboda yawan shekarunsa wanda ya kai 84 wanda yake da bukatar wato kula sosai to bari mu leka jaridar premium times sun ta kawo labarin cewa a yi tsoron boran matasan arewa shugabannin arewa ku farka tun da wuri in ji bala mai lafiya ya ci gaba da bayyana cewa na da ina rattaba lissafe lissafe yadda abubuwa da za su kasance a cewa matasan arewa ne suka tattaro zanga-zanga irin na 'yan sars a kasar da abin ya fi wato da su ne suka tattaro zanga-zanga din da abin ya fi kasancewa a lokacin da aka gudanar da ita ya bayyana cewa an rika yada wa a social media cewa da dama daga cikin manyan arewa sun yi maza maza sun garzaya wajen malamai da manyan gari sun nemi su taya su tahosa matasan arewan kada su biyo zanga-zangar sas da ake gudanarwa a kudancin kasar ta najeriya wanda dama tuntuni su matasan na arewa ba su gamsu da manufofin guda da wannan zanga da aka yi ba a kudancin na najeriya don haka ya kira ga shugabannin arewa da su miƙe tsaye su samar da matasa su samar da matasa ayyukan yi domin kauce ma afkuwar irin waɗannan zanga-zanga da ka iya faruwa matukar ba a samar da matasa aikin yi an kula da yanayin rayuwarsu ba To yanzu kuma sai jaridar graphic ta kasar Ghana wacce take cewa runduna tabbatar da tsaro a zabukan kasar Ghana ta ba da sanarwar cewa ta gano wurare 6,178 wanda za ta mai da hankali a kansu a lokutan zaɓuɓɓuka a ƙasar don tabbatar da cewa an gudanar da zaɓuɓɓuka cikin zaman lafiya a cikin watan Disamba mai zuwa. spetin 'yan sanda na ƙasar ta wato Ghana kuma shine shugaban rundunar. na tabbatar da tsaro a kasar a zabuka a kasar ta ghana mr james opon ya bayyana haka a jiya ya kuma kara da cewa sun zaɓi wa'annan wurare ne saboda irin an taɓa samun tashe-tashen hankula a wuraren ko kuma ana hasashen mai yiwuwa a sami tashe-tashen hankula a wannan wuraren a wani bangare jaridar graphic tana cewa jam'iyyar adawa mafi girma a kasar ghana na wato national democratic congress ndc a takaice ta kori wasu 'ya'yan jam'iyyar guda goma sha bakwai saboda sun tsaya takara a zaɓuɓɓuka masu zuwa ba a ƙarƙashin tutar jam'iyyar ba wato a ƙarƙashin tutar independa babban sakataren jam'iyyar esedo nketia shine ya ba wannan sanarwar a wani takardar da ya sanya wa hannu kuma aka raba 'yan jaridu a jiya inketi ya ya ce mutanen da aka koran su goma sha bakwai ne kuma an kore su ne saboda sun tsaya takarar zaɓe a matsayin 'yan takara na independa to sai kuma jaridar the nation inda ta kawo labarin cewa majalisar kolin musulunci ta sake rubuta a sufiyar din shugaba sufiyar janar da shugaban ss wasiƙa kan kisan musulmai majalisar kolin musulunci wadda a turanci a kira da national supreme council for islamic affairs ta sake rubuta a sojojin ɗin 'yan sanda muhammadu adamu da babban daraktan hukumar tsaro ta ss wasiƙa dangane da zargin kisan gillar da aka yi wa ake zargin an yi wa musulmai a kudu maso gabas da kudu maso yammacin najeriya a lokacin zanga-zangar endsars majalisar ta ce majalisar wadda ita ce majalisar mafi girma da ke wakiltar al'amuran da suka zunci musulmi a najeriya ta bayyana cewa ya zama tilas sake rubuta wannan wasiƙa ga waɗannan shugabanni guda biyu domin labaran da ke kaiwa yana dawowa na nuna cewa an kai hare-hare kan musulmi a kudu maso yamma da wato kudu maso gabas ɗin najeriya a lokacin da aka yi zanga-zangar 'yan sasu wanda aka ɓannata da dukiyoyinsu da kuma kashe wasu da dama a matsayin jaridar ƙarshe da za mu kawo muku saboda ƙarancin lokaci bari mu ƙara komawa jaridar leadership ta kawo labarin cewa an gano bindigogi guda hamsin da aka sace a wajen kungiyar nan da mai neman kafa kasar biafra wato ipop e gwamnatin jihar ta bayyana cewa bindigogi ak-47 guda hamsin na sojin najeriya da wasu da ke ake zargin 'yan asalin yankin biafra ipop e ne suka yi awon gaba da su a lokacin da aka yi rikicin 'yan sas an gano su bayan bincike da aka tsananta da aka gudanar. to ma saurare duka duka iya abin da ya so kenan a shirin namu na mulika mu na yau kuma na muke cewa a yi lafiya. madala shirin mulika jaridunmu na yau kenan yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa boh barkan kurar haka barkan kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu Hassan barka ne yake muku sallama a cikin shirin. Malami na farko bismillah. mai magana shugaban kungiyar association mai lo abban jima wanda aka sani da adin tatar in jami'a chad wallahi muna son mu tsokaci game da wannan musiba da ta tunkaro musulmi ta ko ina wanda yake kowanne tashi kawai ba shi da wani abun tsokana ko abun zagi ko abun caka ko abun zakara sai annabi mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam allah dan girman ka allah kai mana maganin su ba za mu iya ba allah ubangiji ya kare mu daga sharrin sa wannan abubuwa da suke aikata wa musulunci allah ubangiji ka mana maganin su mu ba za mu iya ba allah ka iya mana da iyawanka ka kuma ba mu gamsasshen haƙuri mu jure akan wannan musiba Allah ubangiji ka rubuta mana ladan wannan haƙurin kuma mai magana shugaban kungiyar asusun reshen mai abban jimai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin hausa na jamhuriyar mutumin cibo jihar kuna tare da ta yan jan bulo jihar kano tarayyar najeriya hakika yin tsokaci dangane da abubuwan da suke faruwa a kasar a duniya da kuma kasar faransa na gwamnatin kasar faransa istinbaɗin ga shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sani cewa taɓa manzan allah fa duk wani taɓa manzan allah fa allah ba zai kyale shi ba kuma mu muna tir da allah wadai da wannan abubuwan da ƙasar faransa take akan manzan allah wannan ba da take manzan allah insha allah muna tabbaci insha allah za ta ga sakamakon allah ya yarda nan da wata ɗaya ko zuwa wata biyu ko wani da sati ɗaya ko wani da kwana ɗaya ikon allah sai ya tabbata sai sun yi nadamar a rayuwarsu ba su taɓa yi ba insha allah suna tahir yan tahir jan bulo jihar Kanta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio BOH Hausa mai magana shine Sa'adu Kakale Jamfuriyar Nijar Lawai ce iya jihar Tawa. Eh, ina tsokaci na shine wannan akan kasashen musulmi da gwamnatin nan kasashen musulmi su yi kwaikwayo yadda gwamnatin kasar Turkiya yayi akan kare daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi daga kasar Faransa daga gwamnatin Faransa la'antaccen kasar ta Faransa da la'antaccen gwamnatin kasar Faransa akan lamun batancin da yi ga annabi rahama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gwamnatin faransa musulmi ba za mu yafi maka ba ba za mu yafi maka ba koda ka ne mu yafuwa mai magana shine sa'adu kakale jamhuriyar nijar jihar tawala wacce diya mai kasar gambia Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radiyon BOH Hausa mai magana Musa Hamma daga yamai jamhuriyar Nijar. Fatan mu dai Ubangiji Allah ta'ala ya sa mu yi koyi da halaye irin na manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama da ake ta karanta mu na wuraren maulidi daban-daban kuma ubangiji allah ta'ala ya sa yardan kuma ayyukan namu mun yi su ne tare da ikhlasi sannan kuma kirana na gaba shine ga mahukunta ko kuma jagororin gidan wannan radio gaskiya mu wayannan munasabat da ake nan gayi da an ka soke gaskiya mu dai abin ba mu ji daɗin shi ba kuma sannan mafi yawan masu saurare suna karuwa da wayannan cikin da ake yi misali yanzu kamar a ce irin lokacin da ya zo na maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa akwai irin maluman da ake gayyatowa na ƙasa daban-daban da suke maganganu suke kuma faɗakarwa akan yi musu tambayoyi bisa ga abin da shahi harkar makon haɗin kai da kuma irin tarihin ko wani haifo wani imami ko kuma rasuwar wani imami ko shahadar shi duka wannan gidan radiyon nan ne muke yin waɗannan abubuwa tun da kun ka ɗauka dai kusan dai wannan kafa ita ce wadda gaskiya mu muka bugun gaba da ita muke kuma samun karuwa ta zama muna kaman kamar makaranta to gaskiya soke wa'annan munasaba cikin lillahi abun da ya duba a gani ya kamata a ce an farfado da su saboda karuwa da muke yi da kuma samun amfano da muke yi a ciki ko da yaushe assalamu alaikum sashen hausa na mulkin fuliyar musulunci na iran da fatan kuna cikin goshin lafiya ya aiki kuna ta da mai shauraron ku isa musa da aka fi sani da suna isa da ya zo daga nyame babban birnin nijar ra'ayi na game da 'yan siyasa na afirka me yasa 'yan siyasa na afirka kwaɗayin milki yadda bai bayyasu duk wanda ke saman milki bai yada a kada shi gashi mun gani kwaddi cote d'ivoire allah watara ya yi manda ɗaya biyu yanzu ga shi na uku ya sake zarce assalamu alaikum radio boh ta hiran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya suna na mustapha rabilu da magaran miliyar zan yi tsokaci ne akan wannan zaɓe na ƙasar amurka allah ya sa wanda ya cuta ba musulunci a hawa mulkin nan duk wanda ya san zai cuta musulunci allah kale ba shi wani mulki allah ya durƙusa da shi allah ya mana maganin turawan yammacin duniya ga baki ɗayansu da su da 'yan koransu na nan afirka allah ka mana maganin faransa da faransawa ga baki ɗayansu maƙiya addinin musulunci daga mustapha rabili da magaram niger Assalamu alaikum biyu Hausa kuna tare da bukar da burkan jamhuri jamhuriyar Nijar. Turbin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku ma'aikatan sashen Hausa biyu ni game da tsokacin da zani game da turka-turka na ta siyasa lumana afirka muna jinjina ma kotun nijar ta yanke wannan shari'a tsakanin da amma amadu farti na lumana afirka dama lumana ta hammaci kuma mun gamsu da kotun nijar saboda adalcin da ta yi ma da allah ba masu lafiya da kwanciyar hankali To masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin agadas nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna madala yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau tare da sunusu ina wunti.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 ministan harkokin cikin gidan austria ya bayyana cewa harin ta'addancin da aka kai birnin vienna fadar mulkin kasar ya firgita al'umma tare da wurga jama'ar birnin cikin tsoro da fargaba sakamakon yadda 'yan ta'adda suka ɗauki matakin buɗe wuta a ɓangarori har shida da suke sassan birnin na vienna da hakan ya kai ga hasarar rayuka da jikata wasu na daban kamar yadda 'yan sanda suka samu nasarar halaka ɗaya daga cikin maharan ministan harkokin cikin gidan kasar austria keri nihama ya bayyana cewa harin ta'addancin da aka kaddamar a birnin vienna fadar mulkin kasar a yammacin ranar litinin biyu ga watan nuwamban wannan shekara ta 2020 ya janyo hasarar rayuka da jikatan wani adadi na daban a taron manema labarai da ya gudanar a safiyar ranar talata ya bayyana cewar ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da hannu a ƙaddamar da harin ta'addancin na birnin Viana an taɓa tsare shi a gidan kurkuku kan batun ta'addanci sannan ministan harkokin cikin gidan ƙasar ya buƙaci jama'a da su ɗauki matakin zaman gida matuƙar babu wani kwakwaran dalili da zai tilasta musu fitowa waje ministan ya ƙara da cewa gwamnati ta ɗauki matakin rufe makarantu don haka iya iyaye ba su buƙatar kai yaransu makaranta a irin halin da ake ciki a birnin a tare manema labarai da ya hada da shugaban hukumar tsaron ƙasar friends roof a birnin na vienna a nashi ɓangaren roof ya bayyana cewar sun ƙara ɗaukan matakan tsaro da gudanar da binciken ababen hawa musamman akan iyakokin shigowa birnin na Vienna tare da kafa wuraren bincike a sassan birnin da nufin dakile do wata barazana. Maharan sun fara da buɗe wuta kan harabar wani wajen bautan Yahudawa da ke tsakiyar birnin Vienna ne da misalin karfe takwas na yamma agogon babban birnin ƙasar majiyar rundunar 'yan sandan austria ta bayyana cewa an fara da jin barin wuta ne daga wurare shida a sassan birnin na viana da wasu gungun 'yan da'adda suka kaddamar kan birnin kuma rahotannin farko-farko sun tabbatar da mutuwar mutum guda tare da jikkatan wasu adadi na daban kamar yadda 'yan sanda suka samu nasarar harbe wani mutum da ake zargi yana daga cikin 'yan bindigan magajin garin birnin na viana a safin ranar talata ya sanar da mutuwar mutum na biyu sakamakon raunukan da ya samu a ranar da aka kaddamar da harin ta'addancin shugaban gwamnatin kasar austria sebastian kurz ya bayyana cewar maharan da suka kaddamar da hari kan birnin na vienna kwararru ne na hakika dubi da yadda suka bullo wa birnin hakan yana nuni da cewa sun samu horo a fagen kaddamar da hare-hare Sebastian ya kara da cewar babu kokwanton cewa harin da aka kaddamar hari ne na ta'addanci kuma bincike yana nuni da cewa mafi yawan maharan sun taba zaman gidan kurkuku sakamakon zargin su da aka yi kan ayyukan ta'addanci. amma ana fatan ganin an samu dawowan zaman lafiya a birnin na Vienna cikin ɗan gajeren lokaci. Sannan Kurz ya jaddada cewa har zuwa lokacin da yake magana babu tabbaci kan dalilin da ya janyo ƙaddamar da harin. harin ta'addancin ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin austria take shirin fara aiwatar da dokar rufe wuraren taruwan jama'a sakamakon matsalar annobar corona da ta tilasta wa mahukuntan kasar daukan matakin dakile wurare da nufin shawo kan matsalar ci gaba da yaduwar cutar a tsakanin al'umma a mataki na biyu a kasar wannan shine hari irinsa na biyu da ya faru a manyan biranen kasashen yammacin turai musamman birnin vienna da aikata muggan laifuka ya yi karanci a cikinsa saboda harin na birnin Vienna ya zo ne a daidai lokacin da ake jimamin matsalar da ta faru a kasar Faransa makonni biyu da suka gabata inda a ranar 16 ga watan Oktoban wannan shekara wani matashi dan asalin kasar Shishani ya datse kan wani malamin makaranta mai suna Samuel Fati a gefen birnin Paris bayan yin batanci ga fiyayyen halitta Muhammadu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa a gefe guda kuma gidan talabijin na aljazira ya watsa labarin cewa ƙungiyar daular musulunci ta da'ish ta sanar da cewar ita take da alhakin kaddamar da harin na birnin viana a wani bayani da ƙungiyar ta fitar ta hanyar sadarwarta ta telegram ta bayyana cewar mayakan ƙungiyar daular musulunci ne suka kaddamar da harin birnin viana da ya lashe rayukan mutane hudu rahotanni da kasar austria suna nuni da cewa a halin yanzu haka 'yan sanda sun baza komarsu ta yin abun gaba da mutane a birnin na viyana da nufin gano mutanen da suke da hannu a harin da aka kaddamar kan birnin a ranar Litinin da ta gabata inda a halin yanzu yawan waɗanda suka mutu suka haura zuwa hudu. Ministan harkokin cikin gidan ƙasar Austria Kari na Hamma, ya bayyana cewa zuwa yanzu jami'an tsaron ƙasar sun kama mutane goma sha hudu da nufin gano masu hannu a shirya kai harin musamman makusantan mutumin da aka kashe bisa zargi zargin yana daga cikin gungun maharan. ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar austria ta kara da cewa mutumin da 'yan sanda suka kashe kan zargin yana daga cikin gungun 'yan ta'addan da suka kaddamar da harin ta'addancin ana kiransa da kucitin faidullah dan shekaru ashirin a duniya kuma yana da takardun dan kasa na austria da macedonia sannan a binciken da aka gudanar a gidan da yake zaune an kwashe na'urorin bidiyo domin gudanar da bincike kansu kamar yadda aka samu jigidar bama-bamai na bogi a jikinsa har ila yau a binciken da aka gudanar a gidajen da suke makwabtaka da mazaunin faizullah jami'an tsaron sun kama wasu ƙarin mutane biyu a garin st polten da ke yammacin birnin biyana mai magana da yawun rundunar 'yan sandan austria ya bayyana cewar jami'an tsaro kimanin dubu buɗe ne suke gudanar da bincike a gidajen da ake zargin sannan sojoji suna tsaron wurare masu muhimmanci a birnin na viana shugaban gwamnatin Austria Sebastian Kurz ya ɗauki alkawarin ganin an zaƙulo mutanen da suka kaddamar da harin birnin viyana tare da waɗanda suke da hannu a shirya kai harin yana mai bayyana cewar daga cikin mutanen da harin ya ritsa da su har da wasu tsofi biyu mace da namiji game da wani matashi da suke shigewa ta hanyar da aka Akai kai harin baya ga wasu goma sha hudu da suka jikkata kuma wasu daga cikinsu suna cikin halin rai kwaikwai mutu kwaikwai a nashi bangaren shugaban kasar faransa emmanuel macron da ya kai ziyara zuwa ofishin jakadancin austria da ke birnin paris domin yin jaje kan abin da ya faru a birnin biyana ya jaddada aniyar kasarsa ta taimaka wa al'ummar austria a dukkanin bangarori tare da yin kira ga kasashen yammacin turai kan ɗaukan matakan mai da martani kan abin da ya kira makiya da suke kaddamar da hare-haren ta'addanci kan kasashen turai a nata bangaren waziriyar kasar jamus angela merkel ta bayyana yadda harin birnin vienna ya girgiza ta tare da bayyana goyon bayanta ga kasar da take makwabtaka da ita a dukkanin matakan yaƙi da za ta ɗaura kan abin da ta kira yaƙi da tunanin wuce gona da iri na musulunci a bayanin da mai magana da yawunta ya fitar a shafin totar ya bayyana cewar a irin wannan hali na masifa da birnin Vienna ke ciki sakamakon harin wuce gona da iri na ta'addanci hankali da zuciyata suna tare da al'ummar birnin na biyana gami da jami'an tsaron kasar da suke fuskantar hatsari bayan harin ta'addancin birnin Vienna gwamnatin kasar Jamus ta ɗauki matakan gudanar da bincike mai tsanani kan iyakar kasar da Austria shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayyana harin birnin vienna da cewa hari ne na ta'addanci mai tsananin muni da firgita kamar yadda kasar amurka a ta bakin shugaban kasar donald trump ya yi tofin alatsi ne kan harin kuma ya rubuta a shafin sanatotar cewa muna addu'a ga al'ummar birnin vienna bayan harin ta'addanci da suka fuskanta da ya zame babban sharri ga turai kuma irin wannan hari na sharri kan fararen hula dole ne a dakatar da shi kuma amurka tana goyon bayan kasashen austria da faransa gami da sauran kasashen turai a yakin da suka daura da ta'addanci babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi tofin alatsi ne kan harin ta'addancin birnin vienna tare da gabatar da ta'aziyya ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su firaministan ƙasar birtaniya boris johnson ya yi tir da harin birnin vienna tare da bayyana harin da cewa harin ta'addanci ne tare da bayyana goyon bayansa ga al'ummar kasar austria ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai da harin ta'addancin birnin vienna na kasar austria tare da jaddada wajabcin gudanar da keniya na dukkanin bangarori na duniya domin shawo kan matsalar ta'addanci Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. madalla masu sauraron su kuma sai shirin na amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar amsoshin tarbiyya bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya, shiri wanda yake amsa tambayoyin ku dangane da tarbiyya da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madala masu sauraro shirinmu na yau zai amsa tambayar wani mai sauraron mu mai suna Muhammad Amin a anguwar Koki na birnin Kano a tarayyar Najeriya wanda yake tambaya kamar haka. Ya ce Assalamu alaikum zuwa ga sashen amsoshin tarbiyya na Radio VOH da ke Tehran da fatan kuna lafiya tambaya ta ita ce ina son ku bayyana mani hanyoyin tarbiyya da kuka gaya ya dace wajen tarbiyyantar da yara wasalamu alaikum mai sauraron ku muhammad amin koki kano to madalla malam muhammad amin da fatan kuna tare da mu don jin irin ansan da muka tanadar muku da farko bai kamata tarbiyyar yara ta zama an gina ta bisa tsoratarwa da faɗin ƙarya ko yaudara ba ko kuma tsanantawa wanda ya saba wa hanyoyin da malaman tarbiyya suka amince da su yana da kyau a ɗora tarbiyya bisa sanin allah da kuma sauran hanyoyin da malaman tarbiyya suka yi nuni da su kamar dai kyautatawa da ƙauna da tausayawa sannan kuma ya kasance ana cakudawa sai a cakuda nuna ƙauna da kuma murzawa da lallashi da horo mai dacewa da yanayinsa a haɗa shi da yin afuwa da kuma yi masa gargaɗi tarbiyyar yara tana faruwa ne tun daga zaben masa uwa ruwa masu yawa sun zo suna masu noni. da wannan muhimmin lamari kamar haka wani mutum ya zo wajen imam hassan salam domin ya ba shi shawara game da mijin da zai zaɓa wa yarsa sai imam hassan salam ya ce masa ka mata mutum mai tsoron allah domin shi idan ya sota zai karrama ta idan kuma ya ƙita to ba zai zalunce ta ba a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ku kiyaye mace mai kyau da ta tashi ta girma a cikin mummunan gida wato kaskantacce har ila yau a wani hadisin imam sadiq alaihi yana cewa farin ciki ya tabbata ga wanda mahaifiyarsa ta kasance kamen miya. sai kuma hatta da yanayin kusantan juna tsakanin iyayen yaro yana da nasa tasiri kan rayuwar yara ya zo a cikin wata ruwaya kan cewa a lokacin haduwa tsakanin iyaye da kuma kular ciki suna da zuciya mai nutsuwa da halin kwanciyar hankali da annushuwa to yaron zai kama da iyayensa sannan idan yaro ya zo duniya kuma sai a kyautata sunansa imam bakir alaihissalam yana faɗa game da al'amarin suna mai kyau ga yaro yana cewa mafi soyuwar sunaye su ne wa'anda suke nuna bauta ga allah ta'ala kuma mafi kyau daga gare su su ne wa'anda suke sunayen annabawa wata hanya mai amfani hanyar shagaltar da yaro da kayan wasa a gida musamman idan lokaci ne ba na karatu ko bacci ba da kuma ɗaukarsa wani lokaci zuwa filin yara don ya yi wasanni kamar lilo da kwallo da guje-guje wannan yana iya sanya yaro ya taso da farin ciki da nishadi da alfahari da iyayensa don sanin cewa sun kyautata mashi banda haka ya kamata a gyara tunanin yaro a buɗe masa kwakwalwa ubangiji madaukakin sarki yana cewa ta bakin 'ya'yan annabi yakub salam dangane da annabi yusuf suka ce ka bar shi tare da mu a gobe ya ji daɗi kuma ya yi wasa kuma lalle mu masu tsaro ne gare shi a wasu lokuta a bar shi ya yi wasanni na kayakin lantarki daga ciki har da kwamfuta amma kada a rika sanya masa wato fina-finai na harbe-harbe da duk wasanni da malaman tarbiyya suka yi umarni a nesantar da yara daga gare su domin yawancinsu suna tasiri ko kuma suna cire tausayi a zukatan yara banda wannan akwai wasu hanyoyin tarbiyyar yara wanda suka hada da wato halaye na wulakanta mutane domin baka sani ba ko wani waliyin allah ne ka wulakanta sai allah kuma ya azabtar da kai yaro mutum ne mai son tarihi da labarai a lokacin da mutum yake koyarwa a makarantun firamare da kuma sakandare za ka ga amfanin haka wato faɗan tarihi sosai ta yadda soyayya da ƙaunar juna za ta bayyana tsakanin ɗalibai da malamin su har ma ko da akan hanya ne suka haɗu sai ka ga sun taho a guje suna cewa malami gobe fa kai mana tarihi babu wata hanya da ta fi a wurin tarbiyyantarwa kamar hanyar tattaunawa a cikin wannan hanyoyin kuwa duk babu wacce ta kai hanyar bayar da kisoshi da hikayoyi da kuma tarihi ta hanyar labaru za ka iya koyawa yaro jarunta da girmama mutane da son al'ummarsu da neman kawo gyara cikin al'ummarsu da jin lallai dole ne ya ɗauki nauyin isar da saƙon allah ga mutanensa da so da ƙauna da taimakawa marasa galihu da nisantar halaye kamar rowa har ila yau da son iyaye da rashin saba musu da kaskantar da kai ga mutane da dai sauransu masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan zamu dasa sa'a sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla masu sauraron su kuma sai shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani shirin na Afirka a yau. Shirin Radio Hausa VOH da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a yau dai shirin yayi babban kamu ne don kuwa mun yi kacibis ne da jagoran 'yan adawa na jamhuriyar Nijar Malam muhammad Amadu wanda yake rangadi a wasu sassan kasar a daidai lokacin da manyan zaɓukan kasar ke karatowa. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za ku kasance a tare da mu. To a jamhuriyar Nijar da yayin da manyan zabukan kasar ke karatowa 'yan siyasa na ci gaba da ganawa da magoya bayan su. a yanzu dai manyan 'yan siyasar kasar da ke ci gaba da rangadi da ganawa da magoya bayan su a kasar sun hada da malam bazu muhammad na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki sai kuma madugun 'yan adawa na kasar malam hama amadu wanda a ranar lahadi ta gabata ya ziyarci magoya bayansa a birnin agadis ke arewacin kasar na nema bayan taron da ya yi da magoya bayan bayansa ya yi taron manema labarai ga kuma yadda hirar mu ta kasance ranka ya daɗe a cikin ran gadin da ka fara a sassa daban-daban na nijar ga shi yau kuna a birnin agadas me za ku ce al'ummar agadas sai godiya don gaskiya tarbin da an ka yi muna nan agadas ni da kai na bani mamaki mutane sun gwada muna soyayya sai in ke musu mun gode Allah ya bar mu tare Allah ya sa abun da ya fidda su daga gidajensu sun zo can airport su tarbe mu allah ya sa ya tabbata mu yi aiki da suke jira da mu aikin na jihar kasa aikin na jihar jihar agadez don abun na gaya musu dazu agadez ana dibe shi a niger kaman kasa ne na a amanke da shi a'a waje na agadez shine kibiyan Niger ne gobe wurin da za a gine tattalin arziki na gaskiya na Niger akwai abubuwa da yawa da za a yi ko a fuskar gonakai kowa na zamani a gada kai sai su yi fom da tarka don ya fi da karya ne kun gani irazer abun da ana iya a cikin irazer da yawa ne lokaci da yana prime minister na tamban mutane a reva nake ba ku ya kuna nan kuna eh, buga kasa kuna fidda iranium ku bar mu haka mutane a gades ku gwada musu kun yi godiya don za ku yi aiki da za a amfana da shi lokacin nan ne mun kusa fara proje irazer mai kafin mu kai inda na nuhina yake to kun ji an yi abu nan mai da allah ya sa na komo ba shakka wannan aiki za yi shi zai canja fuskar agadis a fuskar gonaki mai bayan wannan akwai abubuwa da yawa da ya kumsa a nan kasan nan na jihar agadis a waje na nan agadis ne ake gina duk taltalin eh, arziki na nijar wanda bai tsammani zai yi wa bai san komi ne mai ni na san agadis tuntuni na zama nan kenan duk lokacin nan ba komi duk lokacin nan ne mun yi da yawa na san abun da akwai nan da allah yarda Allah ya ba mu iko mutane sun yarda sun kama muna to wannan region king za a canja ta gashi ana gaba da zaɓe sai ma'aikatar cikin gida ta fito da wata sanarwa ta cewa ta amince da wancan babban taron da bangare guda na jam'iyyar lumana na bangaren noma ya yi me za ku ce ka bar zancen bangare a lumana babu bangare coordination tara gare mu takwas cikin niger guda a waje lokaci da mun kai kongrekin duk coordination takwas na niger da coordination na tara na waje duk sun zo delege nasu cikakken delege nasu duk suna nan mun kai eh, eh, mun kai ushi mun kai notar duk mun ka kai sun duba kafin ashe can mun amshi daga wajen juj takarda da yake muna noma ana yi a fidda shi kafin ashe kongre eh, mun yi amfani da wannan takar bureau politique conference national ya kira bureau politique. an tara kowa da kowa lokacin nan ba a fidda noma ba ai da ya san bisa gaskiya yake ai shi ma zai zo wajen wannan conference ko jiji ne yake a zo a taru a yi wannan abu shi dukkan shi ya rubuta takarda a ni na yi convoke conference eh, eh, don a yi zaben president par interim takarda akwai shi wajen mu to kai da kanka ka tabbata haka ne ya kamata a yi ko an yi ba ka zo ba an fidda ka an ke baka cikin farti kuma juji ne yake mu yi abin da muka ga dama mun yi mun fidda shi bayan wannan ta yi doso shi ne ya yi convoke doso yake kowa da kowa conference national ordinaire e congrès a yi shi doso mun ce mun yarda mu je mu duka doso kafin a je doso kai baka ciki kuma mun je doso mun yi kongre da kowa da kowa kongre ya kare sai an ke muna a noma yana can hotel kun san hotel tubal ina ne hotel tubal yana da wuri da zai amshi mutanen lumana kun gani taron lumana hotel tubal zai iya ko yan eh, <laughs> santiyam zai iya rizu mutane cikin daki ne ya yi kowa ya gani kongre na gaskiya ina yake ko lokaci da yi wannan decision da kur da ya bamu mun kai ma gouverneur governor yake a wasa e, taron na, noma jandarmomi sun tai sun kori da hotel tubal da an ka kare bai bari ba mun kai zancen wajen procureur de la republique na doso mun yi porte yanzu ba zancen e, eh, civil ne ba penal ne ga decision na juge na muke bai bi lokaci da ya kawo mun decision juge mun mun bi yanzu mun kawo maka decision juge ka ce ba ka bi dan can mutanen minister suna kama maka minister na mun parti zan can yana can doso kaso ne zai ji parce en plus mutane da ya tara can hotel tubal ko guda ba su cikin structure namu kenan duk na karya ne minister bai duba ba wannan ai da yake aikinsu zai yi yi aikinka duba wanda an ka kawo maka an ke mutanen parti ne na parti ne ko ni karya ne ba su duba ba me niya a yi ma eh, lumana abun da zai hana mishi ya je zabe ba han ba duk lumana dan lumana ake tsoro da dama wasu suna ta azar tambaya anya za amince da takarar malam amadu a'a amma yake bayi ne ko wace doka ne yake hanna hamma an hana mishi game da zargi da ake a gwada mini shari'a da yake a hana mini yin zabe babu cikin eh, shari'a da an kai kun ji an an hana mini yin zabe babu kenan shari'a bai hana mini ba wa yake so ya hana mini tarayya tarayya siyasa suke so su yi na eh, says kaso an kasa ni ko don kare a kamfani wannan gami ba a sani kaso mai ce za a hana mishi kenan ni dan nijar cikakken dan niger za a hana mini yayi wasu a bar su su yi kai akwai magana ya kuke kallon shirye-shiryen zabuka da suke zuwa amu a shirye muke fa dan tsammani dan masaloli da ake yi kare muna za su hana <laughs> mu shirya mu mun kare shiri ba ku gani alama ba su ma sun gani alama a shirye muke da Allah yarda gaskiya can ne Allah yake ko can ne mu ma muke ko yarda da hukumar zabe a ba mu yarda shi ba ba mu yarda shi ba ba mu yarda ba da cour constitutionnel saboda saboda duk mutanen tarayyar. ne Malam Mahama Amadu kenan madugun 'yan adawa na jamhuriyar Nijar a tattunawar da muka yi da shi yayin ziyarar da ya kawo a nan birnin a na jamhuriyar Nijar kuma muna godiya da wannan damar da ya bamu kuma da haka ne ma zan ja burki a cikin shirin sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu inda kuma za mu zakulo muku wasu daga cikin 'yan siyasar ƙasar ta Nijar musamman ma daga ɓangaren jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki game da wannan furcin da madugun 'yan adawa na ƙasar Malam Muhammad Amadu ya yi. To da hakan ne kuma za mu rasa aya a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa BOH ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga birnin Agares nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na safiyar yau alhamis sai kuma can da rana za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir amin ke cewa aini lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wa thank you